الله الرحمن الرحيم ويذل للمطففين

subhanallah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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي ترى جوات رمضان هجرة تدبو لدى 43 sai dai da goma ga watan hudu shekara ta 2022 muna cikin tafsirin suratul qasas za mu ci gaba daga aya ta talatin da tara, insha Allah karatunmu na yau yana ɗauke da bayani akan masu samun ninkin lada wato akwai mutane waɗanda suke samun ninkin lada a wajen Allah Allah mu da samu a cikinsu واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون واستكبر هو الله بدك تيجي فرعون ya nuna girma shi kansa wa junuduhu da sojojinsa fil ardi akan doron kasa bi gairin haƙƙi ba tare da haƙƙi ba fir'auna da sojojinsa sun nuna girma istakbara shine nuna girma kuwa wajen nudu. da shi kansa fir'auna da kuma sojojinsa wato sun nuna suna da ƙarfin mulki suna da suna da iko sun nuna wannan a doron ƙasa kuma shine Allah ya ce bi gairin haƙƙi ba tare da haƙƙi ba ba tare da haƙƙi ba domin don ka samu sarauta ko don ka samu mukami baya nuna cewa ƙasa ta ce ba ta ka bace babu wanda ke da ikon ya nuna girma sai Allah shi kadai ne mai iya nuna girma shine Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yasa wannan ya zo shi kadai a cikin alkur'ani shi kadai al-mutakabbir wannan sunan na Allah tabaraka wata'ala yana gwada maka mai damar ya nuna girma babu mai dama babu mai iko ya nuna girma a duniya sai Allah me dalili saboda duniya ta shi ce halittu ma na shi ne saboda ka idan ya halicci mutum idan mutum bai yi yanda yake so ba yana iya halaka shi saboda dama ya halicce shi ne da manufa amma fir'auna ya kama kashe mutane ya dinga bautar da su shine Allah ya ce yana nuna girma kuma babu haƙƙi ba shi da iko wa zannu annahum ilaina la yarji'un wannan karatun eh, karanta gurin nan kira'ar kashi biyu ne wa zannu annahum ilaina la yarji'un sun yi tsammanin ba za a mayar da su gare mu ba wato da fir'auna da sojojinsa sun yi tsammanin ba za a mayar da su ga Allah ba la yarji'una ba ma akwai kira'a ta nafi'u da wasu malamai wanda ke cewa la yarji'un wa zannu annahum ilaina layar yarji'un suna tsammanin su da kansu ba za su dawo gare mu ba wato fir'auna baya tsammanin zai haɗu da Allah saboda haka in ka dubi barnar da yake yi ba barna ce ta mutumin da yake tunanin akwai ranar da zai hadu da Allah ba Allah madaukaki ya bar misalin barnar fir'auna duk mutumin da ya tafi misira ya san cewa fir'auna abinda Allah ya faɗa game da shi gaskiya ne fir'auna ya nuna girma a doron kasa ka je ka ga gine-ginen da suka yi abin akwai ban tsoro ba za ka taɓa samun mai mulki da ya irin abin fir'auna ya yi ba kuma duk abinda da fir'auna yake yi nan nan yana yin sani don bai tsammanin ma zai koma ga Allah sannan wannan ayar tana karantar da mu cewa soja ba shi da uzuri idan ya yi biyayya ga shugabanni akan abin da ya samu haram in ka lura da ayan nan Allah madaukaki ba fir'auna ta da yake magana a kansa ba wastakbara huwa wa fir'auna da shi da sojojinsa kaga sau da yawa Allah madaukaki yakan ce wa mala'ihi yan majalisa ko amma anan sai ce wa junudu wa junuduhu huwa wa junudu fir'auna ya nuna ya nuna girma a doron ƙasa da shi da sojojinsa da Allah ya tashi magana akan makomar fir'auna bai ware sojojin ba ya ce wa zannu annahum ilaina la yurja'un dukkansu sun yi tsammanin ba za su dawo gare mu ba wannan ya gwada cewa mutum idan yayi biyayya akan aikin laifi ba shi da excuse a wurin Allah shine abinda manzon Allah yake faɗa la ta'ata li fi ma'siyatil kalim ba a yi ma dan adam biyayya a saba ma Allah kaga wannan ya saba ma ka'ida ta rayuwar sojoji kai biyayya kafin kai complain ko shi kuma Allah yake kai complain kafin biyayya me Allah madaukake ke ce a gaba Allah madaukaki da ya tashi bayanin sakamakon nan ma bai raba su ba kaga da farko dai wastakbara huwa wa junuduhu sai Allah ya ce fa akaznahu wa junuduhu kaga kenan ba a ware sojojin ba fir'auna ya nuna ya nuna girma a doron kasa da shi da sojojinsa nan kuma sai Allah ya ce fa akaznahu sai muka kama shi wa junuduhu da sojojinsa ne Allah ya ce yayi da su bas na fil yammi Allah ya ce sai muka watsa su a kogi wanzur kaifa kana akibatu zalimi ka dubi yadda karshen azzalumai ya kasance eh, wannan aya tana dauke da isharori da yawa na farko ishara ta farko Allah mu dauke ce ka dubi yadda karshen azzalumai ta kasance ka dubi yadda karshen azzalumai ya kasance a wannan zaluncin fir'auna ba karami bane zaluncin fir'auna ba karami ba ne don haka kamar a suratul bakara aya ta 254 Allah ya fassara mana ya ce wal kafiruna na kuma salimu haka yana tabbatar da ƙarshen kafir amma kafircin fir'auna yana hada da zalunci shi yasa Allah madaukake ya ka dubi yadda ƙarshen azzalimi ya kasance abu na biyu da Allah madaukake ya tashi gwada kamun sa fir'auna fir'auna ya nuna duk duniya ba kamar shi babu wanda ya fi shi karfi da Allah ya tashi hallaka shi sai ya yi amfani da wata kalma wanda wannan kalmar mu'jiza ce ta alkur'ani da shi da sojojin nasa sai Allah ya kamanta su da tsakuwa kamar kai ne ka ɗebi tsakuwa a hannunka sai ka wasa a raki haka Allah ya yi fir'auna kaga kenan duk karfin fir'auna ka duba yadda Allah ya bayyana halaka halaka shi eh ka annahu shabahahu huwa wa junuduhu bi hasayatin an kamanta shi da tsakuwa da shi da sojojinsa shi yasa Allah madaukake yace muka dauke shi da shi da sojojinsa fana basnahum sai muka watsa su yammi a cikin koji wato wannan gurin Allah yana gwada maka duk ƙarfin fir'auna banza ne ba a kwatanta ƙarfin fir'auna da Allah da Allah ya tashi maganar hallaka fir'auna sai ce watsa shi ya kogi la haula wala quwwata illa billah yanzu in ka dubi qur'ani da Allah madaukaki ke magana akan tashin kiyama yace wa humilatil ardu wal jibalu a dauki kasan nan da duwatsun duk duniya ba kasar ku kadai ba duk duniya idan aka dauka idan lokacin karewar duniya ya yi allah ya ce fa dukkata da katan wahida mutsikewa ɗaya za a yi an gama mutsike ƙasar za a yi an riga an gama ji allah kuma sau ɗaya ba wai sau biyu ba ne karka ɗauka duwatsun suna da yawa sai an yi ta bugu da guduma allah ya ce mutsike duniya zai yi sau ɗaya babu ita idan ka zo maganar tashin kiyama ba Allah madaukaki yace wal ardu jami'an kabbatuhu yawmal qiyamah duk duniyar gaba ɗaya danki guda na Allah ne duk duniyar gaba ɗaya danki guda na Allah tabaraka wa ta'ala ne to wannan ya faɗa ne saboda ka gane duk mutumin da ya nuna ƙarfin mulki ya cutar da wasu to sai Allah ya karya shi yanda kaga Allah ya faɗa game da Fir'auna me yasa ya mu fir'auna haka saboda ya nuna ya nuna girma a doron kasa wastakbara huwa wa junuduhu in ka koma suratu fussilat suratu fussilat aya ta goma sha biyar Allah madaukake ce fa amma adun su kuma adawa ka san Allah madaukake ya halicci wasu mutane mutanen annabi hudu alaihi salam shine Allah ya ce irama zatul imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad Allah bai taba halittan kira dan adam irin ta adawa ba Allah da kansa ya faɗa Allah da kansa ya faɗa to lokacin da adawa suka gansu suna da girman jiki fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi al haqqi kaji yanda Allah ya faɗa game da adawa haka ya faɗa game da fir'auna yanda ya faɗa a nan wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bi ghayri al haqqi shine Allah ya ce fa amma adun fastakbaru fil ardi bi ghayri al haqqi su ma adawa sun nuna girma a doron ƙasa kuma ba su da haƙƙi wa kazu sai suke cewa man ashaddu minna quwwa wa yafi mu karfi abinda adawa suke faɗa shine Allah ya musu tambaya awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa idan sun ce wa ya fi mu karfi Allah ya ce to ba ku duba wanda ya kera ku ya fi ku karfi kuma haka ne ai makeri ba zai kera abin da ya fi shi ba ai duk abin da zaka kera sai ka sallaka ne shi dan adam ba zai taba gagarin Allah ba wa kanu bi ayatina yashhadun to abu na uku da za mu lura da shi da wannan aya wanda yana cikin mujizar alkur'ani allah madaukaki da ya tashi magana hallaka fir'auna ya hallaka shi ya ce fana baznahum fil yammi mun watsa su a cikin kogi wannan kalma ta alyammu ma'anarta kogi amma abin mamaki ta zo sau takwas a cikin alkur'ani kuma duk inda ta zo magana ce tsakanin annabi musa da fir'aun duk alkur'ani in allah zai kira rafi da wani suna baya kiran kogi da sunan aliyammu sai idan magana ta shayi fir'aun da musa in ka dubi alkur'ani duk haka yake shi yasa allah madaukake ce da muka bebe sai muka watsa a yammu me hikimar haka saboda asali kalmar ba ta larabci ba ce asali kalmar ta banu isra'ila ce domin akwai kalmomi a cikin alkur'ani waɗanda allah ya amfani da su asalinsu ba larabci ba ne saboda ya tabbatar ma banu isra'ila alkur'ani na shi ne wato akwai labarin annabi musa a cikin bible a cikin attaura da yanda allah ya halaka shi da sunan kogin sai allah ya ɗauko sunan kogin ya yi amfani da shi a cikin alkur'ani sunan kogin da su suka sani sai Allah ya tashi a cikin alkur'ani wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala don haka malamai suke cewa kalma ta alyammu a cikin alkur'ani ta zo da ma'ana kashi biyu na farko ana kiran kogi da suna alyammu saboda abin tsoro yana ga wannan kogin na biyu ana kiran kogi da suna alyammu saboda Allah ya yi ukuba da wannan kogi in ka dubi gaba ɗaya inda Allah ya kawo kalma ta alyammu za ka ga haka ne dan da farko a wannan sura mun karanta labarin mahaifiyar annabi musa alaihi salam aya ta bakwai wa auhayna ila ummi musa Allah madaukake ya ce muka yi wahayi ga mahaifiyar annabi musa alaihi salam an ardi ihi kireni danki ki shayar da danki fa idza khifti alaihi amma idan kin ji tsoro mutanen da za su zo su kwace yaro Allah ya ce fa alqihi fil yambi kaga nan ma alyanmu aka ce ki jefa shi a kotu wala ta kafi wala ta zani karki ji tsoro karki bakin ciki wannan makamul khawfi wuri na farko da Allah ya amfani da kalma ta alyanmu kenan hali na tsoro mahaifiyar annabi Musa tana tsoron za a zo a kwace yaro ta jefa yaro a kogi sai Allah ya amfani da sunan alyanmu amma anan in ka dubi ayar da muka karanta Allah ya ce fa akhadnahu wa junudahu mun kama fir'auna da sojojinsa fa nabadnahum fil yammi muka watsa su a kogi fanzur kaifa kana aqibatu zalimi kaga an yi amfani da kalmar al yammu a mahallin ukuba. an yi amfani da kalmar al yammu a mahallin tsoro a labarin renon annabi Musa alaihi salam aka yi amfani da al yammu a mahallin ukuba. hukuba gawa ga fir'auna yanda ya faɗa a nan haka in ka koma suratul araf aya ta 136 Allah madaukaki ya ce fantaqamna minhum fantaqamna minhum mun fusata game da fir'auna wato fir'auna ya fusata Allah fa agratnahum fil yammi sai muka nutsar da su a cikin aliyammu kaga nan ma aliyammu Allah ya ce bi annahum kanu bi ayatin aw yace eh, kazzabu bi ayatina saboda sun karyata ayoyin mu wa kanu an anha ne kuma sun kasance gafalallu game da su in ka dawo suratu taha aya ta 78 zuwa 79 Allah madaukake yake wa laqad auhayna ila Musa mun yi wahayi ga annabi Musa wato wannan a ƙarshen rayuwar fir'auna kenan lokacin da Allah zai halaka fir'auna sai Allah ya yi wahayi ga annabi Musa alaihi salam an asri ibadi ka fita da bayina a cikin dare tafiyar dare ita ce al-isra'u fadrib lahum tariqan fil bahari ka lura da wannan aya idan ka isa teku Allah ya ce ma Musa ka doki tekun in ka doki tekun wannan tekun zai baka hanya ya basan hanyar bushashiya la ta darakan wala taksha kar ka ji tsoron za a riske ku fir'auna ba zai iya cin muku ba kuma kar ku ji tsoron za ku halaka tekun zai dare wannan kogin zai dare kuma zai bushe saboda haka mutane za su yi tafiya a kasar shi Allah ya ce ma nan musa kar ku ji tsoro shine Allah madaukaki ya ce fa atba'ahum fir'aunu bi junudihi sai fir'auna ya bi annabi musa da banu isra'il da sojojinsa fagashiyahum min almi yammi a'a in ka dubi farkon aya ana magana akan albaharu Allah madaukake ce wa laqad auhayna ila musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri amma da aka zo magana akan halaka fir'auna sai aka canza sunan albahar ya koma alyammu kaga mu'jizar Allah fa atba'ahum fir'aunu bi junudihi fa gashiyahum min al-yammi ma gashiyahum wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada don haka yasa duk inda kaga kalma ta al-yammu in dai ta zo a cikin alqur'ani to ta takaita ga labari a tsakanin annabi Musa alaihi salam da fir'auna ko dai ana magana akan al-yammu fi maqamil khawfi ko ana magana akan al-yammu fi maqamil uquba wannan mu'jiza ce babu shakka ta alkur'ani domin haka yasa banu isra'ila da yawa suke karba addinin musulunci don sanin wato ilimin da Allah ya tsara alkur'ani a kansa me Allah madaukaki ya ce a gaba wa ta'ala ma'ahu waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar mun sanya su shugabanni ne masu kira zuwa ga wuta wannan shi yake nuna maka cewa shugabanni iri biyu ne akwai shugabanni masu kira zuwa ga aljanna Allah ka muna arziki da irin su akwai shugabanni waɗanda suke kira zuwa ga wuta Allah madaukaki ya ba mu misalin shugabanni masu kira zuwa ga wuta da fir'auna amma kuma ba karfin su bane ikon Allah ne don haka da kaddara shi yasa Allah ya ce ja'alnahum wato fir'auna ba karfin kansa bane ikon Allah ne idan ka samu kanka a cikin shiryayyu kai ma Allah godiya idan ka samu kanka cikin batattu to kai tsaya da ka dage domin Allah bai zalunci babu shakka akwai laifin da kai ma Allah Allah ya ce wa yawmal qiyamati la yunsaruna a ranar kiyama ba sa samun taimakon Allah fir'auna ba zai samu taimako ba kuma wannan ayar ta zo a ƙarshen labarin fir'auna wato da Allah ya gama ba mu labarin fir'auna sai za ka ɗauka fir'auna ya gagari Allah sai ce ja'alnahum ai duk abin da fir'auna yake yi tsarinmu ne dama can Allah ya kaddara ashe ba gagarin Allah ya ba Allah shi kare mu wannan ya zo cikin bayanin ibn qayyim jawziya a littafin tariqul hijratayn shafi na biyar. yana magana game da sunan Allah al alkadiru Allah al alkadiru Allah mai iko wato yana fassara wannan kalma shine fa ya dinga bayani daban-daban idan aka ce Allah mai iko me ake nufi ba abin da ya gagari Allah allazi li kamali qudratihi yahdi man yasha saboda kamalar ikon Allah shi Allah yana shirye da wanda ya so ne wato idan Allah ya yi nufin ya shirya da kai to zaka shirya wa yudillu man yasha kuma Allah yana fatar da basiran wanda ya nufi wa yaj'alul mu'minu mu'mina wal kafira kafira mumini da ya ga kansa mumini wannan ikon Allah ne kafiri da ya samu kansa kafiri ikon Allah ne walbirru barra fajiru fajira na kwarai da ya zama na kirki wannan ikon Allah ne haka nan na banza da ya lalace wa huwa allazi ja'ala ibrahima wa alahu ya yad'una ilayhi wa yahduna bi amrihi a cikin alqur'ani Allah ya ce ya saka annabi ibrahim da zuriyar annabi ibrahim masu kiran mutane ne zuwa ga shari'a zuwa ga addinin kwarai a nan fa sai ce mana ya saka fir'auna da sojojinsa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar in ka dubi alkur'ani zaka ga Allah ya ce annabi Ibrahim da zuriyarsa suna kiran mutane zuwa ga aljanna zuwa ga shiriya zuwa ga tsira amma fir'auna fa yana kiran mutane zuwa ga bata da kuma halaka wannan ikon Allah ne babu wanda zai iya wani abu ba tare da izinin Allah ba yace wala ya ajizuhu ahadun min khalqi babu wani dan adam cikin halittun Allah wanda ya gagari Allah wala ya hutuhu babu wani dan adam da zai iya tsere ma Allah bal huwa fi qabbatihi aina ma kana duk inda mutum yake yana karkashin damkin Allah saboda abin da yake gudana gare shi ikon Allah ne kaga kenan babu wani mai mulkin da yake ganin zai gagara Allah ba zai yi ba eh, fir'auna Allah ya kawo ƙarshen labarinsa sai Allah ya nuna mana cewa kan wani fir'auna ba ba dabararsa ba ce wannan yana tare da ƙuduran Allah tabaraka wa ta'ala me Allah ya ce kuma ويوم القيامة هم وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة من ببايان سؤالنا دنيا دتينوا جاء الله تبارك وتعالى duba dai mulki irin na fir'auna daɗi da ya ji babu wani mai mulkin da ya samu daɗi irin nasa amma ƙarshen al'amari dai Allah ya tsine mishi Allah ya ce mun tsine mishi a rayuwar duniya wa yawmal qiyamati kuma a ranar tashin kiyama hum min al suna daga cikin masu munin fuska al-makbuhin waɗanda aka muna na fuskar su Abdullah ibn Abbas ya ce al na bi sawadil wujuh su ne mutanen da za su tashi da baƙaƙen fuskoki a lahira da kaga mutum da bakar fuska a lahira ka san wannan mutumin banza ne Allah ka tsare mu wato a cikin alkur'ani Allah madaukaki ya tabbatar mana ya tsine fir'auna nan hujja ce wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'na a suratu hudu nan ma Allah ya ce ya tsine masa wa ma amru fir'auna bi rashid yaqdumu qaumahu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nar Allah ya ce wa bi'sal wirdul mawrud sai ya ce wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawm al an bi bayan fir'auna da sojojinsa da tsinuwar Allah haka kuma a ranar tashin kiyama shine Allah ce bi isar rifdul mafu tir da irin wato kyauta da mutum zai samu idan ya tashi a lahira saboda kowa zai tashi da liyafa ta musamman musamman musulmai idan sun tashi akwai liyafa fir'auna liyafarsa ita ce tsinuwar Allah Allah shi kare mu me Allah madaukaki ya ce ولقد أعطينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا قرونا بصائر للناس بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى mun ba mu annabi Musa alaihi salamu littafi bayan mun hallaka karnonin farko wato wannan magana rauna an riga an wuce ta ya yaushe aka wuce ta Allah ya ya dauke shi ya watsa shikenan an wuce kamar ba ai ba to bayan an halaka Fir'auna ai kai banu Isra'ila suna tare da annabi Musa alaihi salam shine Allah madaukake yace ya ba mu annabi Musa littafi da ma ahlakna al-quruna al-ula bayan mun halaka karnonin farko annabi musa ya samu kyauta ya samu littafi daga allah bayan hallaka mutanen annabi nuhu adawa samudawa mutanen annabi lut ashabu madiyan fir'auna sai allah ya ce ma annabi musa ga littafi wanda littafi da aka ba ma annabi musa basaira linnasi haske ne ga banu isra'il idan aka ce basair ana nufin biya alli bani isra'il Allah ya ba ma annabi Musa littafi saboda ya zama haske ga banu Isra'il wa hudan shiriya wa rahmatan kuma rahama zakaru yatadhakkaruna saboda fatan su rika tunawa ai shi littafi idan an ba ku kamar alqur'ani ai an ba mu alqur'ani ne saboda ya zama jagora gare mu mu rika tuna shi idan wata mu'amala ta taso mu tuna hukuncin Allah da yake alqur'ani duk abin da ya shafi rayuwarmu. mu rika waiwayan alkur'ani shine la'allahum yatazakkarun yatazakkarun ni'ama Allah bidalika fa yashkuruhu alaiha ni'ima ce Allah ya kawo littafi ya bamu banu Isra'il wanda ya kamata a ce sun yi ma Allah godiya to wannan yana daga cikin mu'jizar alkur'ani shine yasa Allah ya tambaya a gaba yace wa ma kunta bijani garbi wato kafin nan sai Allah ya bayyana abin da ke nuna cewa alkur'ani daga wajensa ne ba kirkira ba ne alkur'ani daga wajen Allah ne shi ne Allah ya ce yanzu kaga mun samu labari tun daga haihuwar annabi Musa alaihi salam har zuwa ga lokacin da Allah ya ba shi manzanci ya ba mu annabi Muhammad labari Allah ya ce wa ma kunta janibil garbi baka gefen yamma iska baina ila musa al'amura a lokacin da muka hukunta al'amari ga annai musa wato a lokacin da allah ya saukar da manzanci a lokacin da allah ya kira annabi musa ya ba shi manzanci allah ya ce kai muhammadu ba ka gurin wa ma kunta bi janibil garbiyi ba ka gefen yamma a dutsen tsor iska baina ila musa al'amura a lokacin da muka hukunta al'amarin manzanci ga annabi Musa alaihi salam wa ma kunta min ash-shahidin kuma kai baka kasance cikin masu halartar wannan gurin ba dutsen tsor ba a cikin gari yake ba a daji a daji dutsen yake annabi baya gurin bai taba zuwa gurin ba ya aka ya samu labarin abin da ya faru da annabi Musa alaihi salam

walakin na an sha'ana ƙurunan ba da musa allah ce sai dai mun halicci ƙarnoni wato ɗararrukan shekaru mun halicci mutane ɗarurrukan shekaru bayan annabi musa alaihi salam ya tafi fatatawala alaihim al'umaru sai rayuwa ta yi tsawo ga bazo isra'il misali aka samu shekara dubu bayan tafiyar annabi musa amma a taura na nan kaga zamani ya yi tsawo fa nasu ahdallah sai suka manta alkawarin Allah su Bani Isra'il a littafin at-tauran da Allah ya ba mu annabi Musa akwai alkawari amma da lokaci ya tsawo Bani Isra'ila sun manta alkawarin Allah ko taraku amrahu suka bar aiki da littafin Allah ya sake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta fawiyan fi ahli madyana kuma kai Muhammad ba ka zama a Madiyana idan aka ce fawiyan ana nufin muqiman lam takun muqiman fi madyana shine ma kunta sawiyan fi ahli madyana ka zama a garin madyana tatlu alaihim ayatina bare kana ka karanta musu ayoyinmu wato baka baka san wannan gari ba baka taba zuwa madyana ba kuma annabi bai taba zuwa garin ba babu shakka kamar inda Allah ya faɗa wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana kai Muhammad baka taba zuwa madyana ba fataqra'u ala ahli makkata, khabarahu da a ce annabi ya taɓa zuwa madiyana kaga yanzu zai ba wa mutanen makka labari manzo Allah bai taɓa zuwa ba shine sai Allah ya ce to walakin na kunna mursilin sai dai duk ilimin da kake samu saboda wajenmu ne mu ne muka kasance masu aiko sako zuwa gare ka saboda ka Allah shi yake gaya ma annabi labarin da ya shafi gaibi arsalnaka rasulan wa anzalna alayka kitaban fihi al-akhbar mu muka aike ka da manzanci muka saukar ma da littafi littafin ya dauki labarai na mutanen da alhali annabi bai taba zuwa garin ba amma sai sai ka je yana karanta labari a gaba kuma Allah madaukaki yake wa ma kunta bi wa ma kunta bi janibi turi kai muhammad ba kasance kana gefen dutsen atur ba izna daina a lokacin da muka yi kira ga annabi musa alaihi salam ba ka walakin rahmatan min rabbika sai dai rahama ce daga wajen daga wajen Allah wato ashe alqur'ani rahama ce rahama ce rahmatan bi irsalika wal wahyi ilayka aikan annabi muhammad rahama ne kamar yadda ya faɗa a wata aya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil babu shakka a can annabi muhammad rahama ne shine Allah ya ce walakin rahmatan min rabbika rahama ce daga wurin Allah ya aike ka kuma ya saukar ma da wahayi litunzira kawuman saboda yi gargadi ga wasu mutane ma atahum min nadirin min qablika mutanen da wani mai gargadi kafin kai bai taɓa zuwa gare su ba la'allahum yatazakkaruna da fatan su rika tuna mutanen masa kenan wannan ayar tana tabbatar mana Allah bai taba tura annabi ga mutanen makka ba ma atahum min nadirin min qablika babu wani mai gargadi kafin zuwanka wanda ya tafi mutanen makka la'allahum yatazakkaruna mun tura ta zuwa gare su saboda su ma ana fatan su rika tuna hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah madaukaki ya ce ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فيقولوا walaula an tusibahum musibatu mimma qaddamat aydihim in ba don kada musiba ta same su saboda abin da suka aikata da hannuwansu ba da Allah ya kuna lin nasi hujja me yasa Allah ya aiko annabi Muhammad saboda Allah ya kace hangarin dan adam idan mutum ya aikata wani abu na kafurci na laifi idan da Allah bai turo musu annabi ba fa yaqulu za su ce rabbana laula arsalta ilaina rasula ya Allah me ya hana ka aiko mana manzo fa nattabi a ayatika mu bi ayoyinka wa nakuna minal mu'minin mu kasance cikin masu imani inda Allah bai aiko manzo ga mutanen Makka ba da sun kafa hujja kenan da cewar ai su ba su sani ba ne me Allah ya ce falamma ja'ahum falamma ja'ahum قبل قالوا ja a وقالوا إنا بكم كافرون فلما جاءهم الحق من عندنا to lokacin da gaskiya ta zo musu daga wajenmu wato lokacin da Allah ya aika musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalu sai suka ce laula utiya mislama utiya Musa me ya hana a ba mu annabi muhammad irin abin da aka ba mu annabi musa min al'ayati misali ai annabi musa alaihi salam allah ya ba shi mu'jiza ta sanda ya jefar da ita ta zama cijiya ya saka hannu a wuyan rigansa ya fitar tana haske sai mutanen maka suke cewa me ya hana shi annabi muhammad a masa kyautar mu'jiza irin ta annabi musa alaihi salam shine allah yake tambaya awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu ashe kafirai ba su kafirce ma abin da aka ba mu annabi Musa din ba a da ai shi annabi Musa da aka ba shi sanda mu'jiza ta sanda da kuma haske da hannunsa yake yi waɗannan mu'jizojin ba su samar da fa'ida ga ga kafiran ba qalu suka ce sihirani tabahara wannan fasa ta kira guda kenan sihirani tabahara ko ku sahirani kamar yadda malam ya karanta sahirani tabahara masihirtani wato suna nufin muhammadan wa musa alaihi salatu salam da annabi muhammad da annabi musa dukkansu masihirtani wato allah yana cewa lokacin da ya aiki annabi musa alaihi salam ya ba shi mujiza ai da ya tafi wajen fir'auna sai mutanen fir'auna suka ce annabi musa masihirci ne lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad ga mutanen Makka mutanen Makka sai suka cewa annabi Muhammad masihirci ne to kaga kenan wannan su da annabi Musa da annabi Muhammad dukkan su an ce sahirani masihirta ne wato tabahara waɗanda suka yi rinjaye sihirin annabi Musa ya yi rinjaye don mun karanta a baya Fir'auna ya tabbata sihirin annabi wato mu'jizar annabi Musa alaihi salam ta gagari kowa saboda haka sai suka ce ai mu'jizar annabi Musa sihiri ne wanda ba su taba gani ba a duniya saboda haka babban sihiri ne har yanzu zai ba su yadda mu'jiza ce daga Allah ba shine Allah ya ce wa qalu inna bi kullin kafirun sun ce mu mun kafirce ma kowanne mun kafirce ma annabi Musa din mun kafirce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah madaukaki ya ce qul fa'tu bi kitabin Ƙarshen Allah yai ce fa'addu bi kitabimin Indila, ku zo da wani littafi daga wajen Allah, kuma ah damin huma littafin da ya fi shiryarwa fiye da Alƙur'ani da At-tawra. Rake nan ah, mun zo. daidai gaban da take nuna darasin da wannan sura take karantar da mu gaba daya nan da ya zo cikin bayanin ibnu ashur a littafin at-tahrir wa dama mahallul ibra min min hadha al-juz'i min al-qissa التنبيه إلى أن الرسالة فيض من الله على من اصطفاه من عباده وأن رسالة محمد كرسالة موسى السلام wato abin da Allah yake karantar da mu game da ita wannan sura gaba ɗayanta manzancin annabi Musa yana kama da manzancin annabi Muhammad wannan shine abin da suran gaba ɗaya take karantarwa da annabi Musa alaihi salam da annabi Muhammad suna da kamanni shine anan Allah yake yake cewa mutanen Makka ka gaya musu fa'atu bi kitabin min indillahi huwa ahda huma. ku zo min da wani littafi daga Allah littafin da aka saukar da shi daga Allah wanda ya fi shiryarwa fiye da attaura da kuma alkur'ani attabi'uhu in kuntum sadiqin idan kun zo da wannan littafin zan bi shi in kun zan masu gaskiya ka nuna maka cewa dama daga attaura sai alkur'ani wannan ya gwada cewa kaga bayan attaura ne aka saukar da injil aka saukar da zabur duk bayan attaura ne bayan attaura Allah ya saukar da zabura bayan attaura Allah ya saukar da injil saboda zabura an saukar da ita ga annabi dawud annabi dawud yana cikin jikokin annabi musa alaihi salam ba sa'an shi ba ba sama da annabi musa yake ba ana nan aka saukar da injil injil ko ga annabi isa ne annabi isa shine annabin karshe a jerin annabawan banu isra'ila kaga attaura yana gaba amma da aka tashi kwatanta alqur'ani ba a kwatanta alkur'ani da wato zabur ko ko da al'injil ba sai aka kamanta alkur'ani da attaura saboda haka yasa attaura shine yake zama littafi mai kama da alkur'ani saboda yana dauke da ilimi mai yawan gaske sai Allah madaukake shi fa illam yastajibu laka yastajibu فمن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فإن لم يستجيبوا لك إذا بس أمسى مكبا domin Allah ya ce a ce musu su kawo wannan littafin da ya fi shiryarwa a duniya in banda guda biyu dinnan littafin da ya fi shiryarwa a duniya in banda guda biyu dinnan in ka dubi addinin kiristaniti shi yasa bai riki littafin injil kadai ba shi yasa bible yake haɗe da tsohon alkawari saboda asali sabon alkawarin ba zai shirya ba kamar yadda tsohon alkawari yake tsohon alkawarin shine attaura sai suka haɗa shi da sabon alkawari domin babu littafin da ke shiryarwa kamar guda biyu din nan daga attaura sai alkur'ani don haka yasa kiristoci ba za su iya watsi da attaura na asali ba duk da cewar shi kansa attauran ba wanda Allah ya ba mu annabi Musa alaihi salam bane sun yi canje canje amma dai abinda Allah ya faɗa kenan littafin da ya fi shiryarwa guda biyu ne attaura sai alqur'ani fa illam yastajibu laka idan ba su amsa maka fa'alam sai ka sani annama yattabi'una ahwa'ahum suna bin son rayukansu ne kawai wa man aballu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah wa yafi ɓacewa fiye da mutumin da ya bi son ransa ba tare da samun wata madogara na shirya daga Allah ba inna Allah la yahdi al-qawma zalimin Allah baya gyara ayyukan mutane azzalumai sai Allah madaukake ya ce walaqad hakika mun sadar musu magana wato Allah ya sadar musu da maganganu kar ka ɗauka an samu tazara tsakanin manzanni tazara mai yawa ta yanda za a iya manta sakon da Allah ya aiko Allah ya ce mun sadar da maganar mu zuwa ga mutane akai-akai idan Allah ya turo annabi da wannan littafi kafin a kai wani lokaci sai Allah ya sake saukar da wani littafi tun wannan na farko bai bace ba saboda ka ba yadda za a yi dan adam ya ce a wannan dan tazaran ba mu san Allah ba Allah ya sadar da magana wato ga banu Isra'il la'allahum yatazakkarun saboda su rika tuna cewa akwai hukunci na Allah a kansu saboda su rika tuna cewa akwai dokokin Allah da ya saukar musu sai Allah madaukake ya ce allazina atainahum kitaba min qablihi hum bihi yu'minun allazina atainahum alkitaba min qablihi wadanda muka ba su littafi kafin zuwan alqur'ani hum bihi yu'minuna suna imani da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna imani da alqur'ani kaga ya nuna cewar waɗanda aka ba su littafi ana samun kiristoci su musulunta ana samun yahudawa su musulunta kamar abdullahi bin salam kamar Salmanu farisi abdullahi bin abbas ya ce ba su kirguwa wannan ayar tana magana ne akan mu'minu ahadul kitabi mutlaqan duk wani kirista da ya musulunta yana shiga karkashin wannan aya duk wani bayahuje da ya musulunta yana shiga karkashin wannan aya wato Allah ya tabbatar ana samun masu musulunta daga yahudawa da kuma nasara wa idza yutla alaihim qalu amanna wa idza yutla alaihim qalu amanna mm-hmm. innahu haqqun min rabbina qalu amanna rabbina إنا كنا من قبله مسلمين وإذا يتلى عليهم idan an karanta musu Alƙur'ani, kalu sai su ce amanna bihi mun yi imani da alkur'ani mun gaskanta wato waɗannan ayoyi suna daɗa ba mu tabbaci ana samun waɗanda ke musulunta daga yahudawa da kuma nasara saboda haka idan an karanta alkur'ani idan suka ji sun tabbata maganar alkur'ani tana kama da wacce ta zo a cikin ataura ko a cikin al'injil kalu sai su ce na bihi mun gaskanta alkur'ani innahu alhaqqu min rabbina lalle alkur'ani gaskiya ne ya zo ne daga wajen Allah inna kunna min qablihi muslimina ai tun kafin ma zuwan alkur'ani mu mun kasance masu mika wuya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala wato a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana samun ahalin kitabi waɗanda suke musulunta saboda sun tabbata labaran nan da suka zo a cikin alkur'ani sun yi kama da labaran da suke littafansu kuma annabi muhammad bai taɓa zuwa karatu a waje ba manzon allah bai zauna gaban malaman yahudu ya yi karatu ba bare a ce ya tsara littafi ya ciro ilimin da yake a taura da injil ya sa a cikin alkur'ani ya tsara shi da balaga da fasaha wallahi ɗan adam ba zai iya ba saboda haka malaman kiristoci da yahudawa masu gaskiya a wancan lokaci idan an karanta alkur'ani suka ji sai su karbi addinin musulunci kuma kamar yadda abdullahi bin abbas ya faɗa ya ce ba wai zamanin manzon allah kadai ba ne ai kaga har yanzu ana samun fastoci suna musulunta har yanzu saboda idan fasto ya karanta bible ya ga wani abu aka karanta alkur'ani ya ji irinsa ya kuma karanta tarihin annabi muhammad manzon allah bai yi karatu ba bai fita yawon duniya ba bai gamu da malaman yahudu ya yi karatu wurinsu ba ya aka yi ya samu labarai nan, kuma ba ma ka samu labaran kaɗai ba ne a tsara labarin da ilimi na balaga a tsara labarin a sura-sura kuma kowace sura da irin tsarin da ta zo da wannan labarin daban ne yanzu in ka dubi labarin annabi Musa da yake suratu Taha yanda Allah ya tsara daban ne da yanda yazo a suratul Namli da yanda yazo a suratul eh, suratul Qasas suratul A'raf duk in ka dubi inda Allah ya kawo surorin nan eh, inda ya kawo labarin annabi Musa alaihi salam zaka ga ya zo da wani tsari na musamman ya za a yi mutumin da bai karatu bai iya wannan babu shakka aikin Allah ne saboda haka yasa suke cewa inna min qablihi inna kunna min qablihi muslimin ai dama mu mun kasance kafin zuwan annabi Muhammad mun kasance masu mika wuya ga Allah don haka wato ana samun fasto da yake musulunta ana samun malamin yahudu yana musulunta to idan irin waɗannan sun musulunta me za a ba su أولئك يؤتون أجرهم مرتين Allah صبروا ويدرؤون بالحسنة ومما رزقناهم ce ula'ika waɗannan malaman yahudu da malaman nasara waɗanda suke karban addinin musulunci yi ajirahun marratai ne, Allah zai ba su ladansu sau biyu ninki biyu bima sabaru saboda hakuri da suka yi saboda hakuri da suka yi wannan kalmar ita ke nuna maka cewa musuluntar fasto abu ne mai wuya musuluntar malamin yahudu abu ne mai wuya sai ya yi haƙuri haƙurin da bai misaltuwa sai ya yi haƙuri saboda ba ƙaramin wahala zai sha ba allah maɗaukaki ya ce bima sabaru saboda haƙurin da suka yi sai sun daure bare yanda addinin yake a can ba haka yake a nan ba saboda a can lokacin yana fasto za a mishi noma a mar gida a sai a mar mota nan idan ya musulunta dole ya nemi fatanya ya je gona don babu wanda zai maka noma to kaga hakurin da zai sai ya fi na kowa domin idan aka ce ana maka hidima ka bar wannan hidima ka riƙe addinin Allah ka riƙe gaskiya abu ne mai wuyan gaske shi yasa nan take Allah madaukake ce za a ba su lada ninki biyu bima sabaru dan hakurin da suka yi wa yadra'una bil hasanati sayya'a sannan kuma ga wata wahala ta biyu za su yi ta kokarin danne zuciya dan za su rika jin bakakken maganganu sai su ringa mai da amsa mai daɗi bakakken maganganu Ƴan uwansu na jini ma sai sun gaya musu maganganu marasa daɗi yadra'una bil hasanati sayyi'a idan an gaya musu mummuna sai su kawar da mummunan da kyakkyawa wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah yake kuma suna bayar da sadaka daga abin da muka azurta su me Allah madaukake ce a gaba wa idza sami'u lahu wa a'radu wa qalu wa idza sami'u idan sun ji maganar banza maganar banza ita ce allagu idan an gaya musu wata bakar magana a aradu an sai su kau da kai amma ba su ji ba duk wannan abu yana faruwa ga wanda ya karbi addini wanda ya karbi addinin musulunci yana shiga wahala kwarai duk Allah madaukaki ya sani shi yasa yake tsarawa don haka yasa ladan saninki biyu ne wakalu idan an gaya musu bakar magana sai su ce lana a'maluna wa lakum a'malukum ayyukan mu na gare mu na ku ayyukan suna gare ku salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku la nabtaji jahilina mu ba ma neman jahilai kaga ya gwada cewar mutane ne waɗanda ba su son a yi faɗa idan an gaya musu bakar magana su mayar da magana mai daɗi to duk mutumin da ya karbi addinin musulunci idan da can ba yahude ne ko kirista ne Allah ya tabbatar daga ranar da ya musulunta lada biyu ake ba shi har zuwa mutuwa shi ladarsa biyu ne ninki kaga na ya fi ka idan mutum ya musulunta amma sharaɗin idan yana cikin ahalul kitabi yana cikin ahalul kitabi ya musulunta to Allah madaukaki zai ba shi lada kashi biyu wato waɗanda Allah zai ba su lada kashi biyu ɗin nan suna da yawa gaskiya amma babu shakka wannan wata falala ce mai girma waɗanda Allah madaukaki ya tanada ga mutanen da suka yi abin a yaba amma ba wai su kadai ba ne ba wai waɗanda suka karɓi addinin musulunci ne kadai suke samun ladanin ne ke biyu ba akwai al'imamul munawi mai littafin faidul qadir a juz'i na farko shafi na 472 ya kawo labarin الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين السيوطي yana cikin malamai da suka yi rubuce mafi yawa a tarihin musulunci al-imam malamin masar ya rubuta littafai da yawan gaske ya rasu shekara 532 da suka wuce Allah ya nishar haɓar al-imam suyuti ya rubuta littafai da yawa daga cikin littafan da ya rubuta akwai littafi musamman da ya rubuta wanda ba a taɓa rubuta irinsa ba mutsali'ul badariyina fi man yu'ta ajruhu marratayn littafin yayi shi ne akan mutanen da suke samun lada ninki biyu a rayuwarsu ya rubuta littafi musamman saboda an samu hadisai daga manzon Allah akai kuma littafin akwai shi ana samunsa domin har ma an samu malaman da suka yi ta hakikinsa daga cikin almajiran albani wanda ake kiransa salimul hilali salimul hilali ya yi ta hakikin littafin al'imamu suyuti don haka akwai shi a wannan littafin in ka duba za ka ga al'imamu suyuti sai da ya kirga mutane arba'in da doriya waɗanda suke samun lada ninki biyu a rayuwarsu wato akwai bukatar mu sani ai maimakon kana samun lada ɗaya kaga sai ka dage ka zama kai ma kana cikin masu samun dogul ladan ka dogul ne to waɗannan suna ciki waɗanda Allah madaukake faɗa a cikin alqur'ani kenan Allah tabaraka wa ta'ala da kansa yace ulaika yu'tawna ajrahum marratay Allah da kansa ya tabbatar da idan kirista ya musulunta ko ba yahuda ya musulunta sa biyu ne sa ninki biyu ne har ya mutu wannan shi ne na farko tun da Allah madaukaki ya fara magana a kansa kuma in ka dawo ta sashin hadisan annabi Muhammad za ka ga hujja hujjoji ma da yawa hujjoji ma ba ma hujja ɗaya ba misalin su shine labarin da yazo na Abu Sufyan al-Imam Bukhari ya rawaito yana kitabu Bad'il Wahyi babu Bad'il Wahyi shine hadisi na bakwai shine hadisi na bakwai a Sahihul Bukhari gaba daya shine hadisi na bakwai al-Imam Bukhari ya kawo shi a farkon littafi haka nan al muslim ya ruwaito shi a kitabun nabiyyi ila hiraqla domin annabi ya rubuta wasiku ya aika ma manyan sarakunan duniya ya du'uhum ila islam manzo Allah sai da ya rubuta wasiƙa duk wani sarkin da ake ji da shi a duniya manzo Allah sai aika mai wasiƙa ina kiranka zuwa ga musulunci saboda manzo Allah Allah ya aiko shi ne zuwa ga duniya gaba ɗayanta to waɗanda suka fi ƙarfi a duniya su ne sarakunan Rome a wannan lokaci da kuma sarakunan farisa duka annabi ya aika musu da takardu wasiku wasikar da aka aika ma sarkin rum annabi ya ba ma dihiyatu bin khalifa al-kalbi sahabinsa dihiyatu bin khalifa al-kalbi ya ce ya kai wannan wasiƙa ga azumi basra akwai wani gari da ake kiransa basra yana siriya yana kusa da birnin damascus manzon allah ya bada wasikar ga dihiyatul kalbi ya kai ma mai mulkin basra busra shi wannan sarkin busra kuma ya ɗauki wannan wasiƙa ya miƙa ta ga herakula ne sarkin rum to shi sarkin rum da yake kirista ne annabi sallallahu alaihi wasallam wasiƙar da ya rubuta masa ta bambanta da wasiƙar da ya aika ma sarkin farisa sarkin farisa ba musulmi eh, bai yarda da addini ba matsafa ne masu bautar wuta mutanen farisa su ake kira eh, majusawa a wancan zamani amma sarkin rum kirista ne saboda ka wasiƙarsa sai ta zama daban eh, abu sufiyan yana busura a lokacin da wasiƙa ta isa ga hirakul fada'a hirakul bi kitabi rasulillah allazi ba'atha bihi dihya hirakul da aka kawo mara wasiƙa aka buɗe aka karanta masa Sarki rum sai ga wasiƙar manzon Allah bismillahir rahmanir rahim min muhammad ibn abdullah eh, min muhammad abdullah wa rasulihi wannan wasiƙa ce daga muhammadu bawan allah manzon allah ila herakula azimin rumi zuwa ga herakul mai girman ƙasar rum kaga manzon allah yana girmama mutane eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na aika wasiƙa zuwa gare ka eh, ba mu san da sarautarka ba a'a sai manzon Allah ya ce zuwa ga sarkin mai girman rum manzon Allah ya tabbatar masa da girman shi annabi yana girmama wato mutum idan yana da girma cikin mutane ko da kafiri ne sai manzon Allah yake salamun ala man ittaba al-huda <clears throat> amincin amincin Allah ya tabbata ga waɗanda suka bi shari'a kaga ba a ce assalamu alaikum ba ba daidai bane kai sallama ga kafiri kai ce manzon Allah yake amma ba'du bayan haka fa inni ad'uka bi di'ayatil islam ni ina kiranka wannan kira da nake maka kira ce ta musulunci aslim taslam ka musulunta za ka kubuta kallahu Allahu ajraka marratayn Allah zai baka ladan ka ninki biyu kaga zan Allah ya tabbatar da abin da Allah ya faɗa a wannan aya in ka musulunta Allah zai baka ladan ka ninki biyu me yasa Allah zai ba shi ladan sa ninki biyu saboda dama can kirista ne ya yi imani da annabi Isa alaihi salam yanzu kuma shi ya yi imani da annabi Muhammad alaihi salatu wassalam mutum na biyu da na uku wannan sun zo cikin hadisin abu musa al-ash'ari akwai hadisin da abu musa al-ash'ari ya rawaito shine abdullahi bin qais sahabin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai salasatul lahum ajrani akwai mutane uku kowane mutum ɗaya lada biyu yake samu a rayuwar shi ninkin lada yake samu sai manzon Allah ya ce na ɗaya rajulun min ahlil kitabi mutumin da ya zamanto yana cikin ahlil kitabi amana bi nabiyhi da can yayi imani da annabinsa wa amana bi muhammadin yanzu kuma sai yayi imani da annabi muhammad falahu ajrani manzon Allah yace lada biyu zai rika samu har ya mutu idan kirista ne kaga da yayi imani da annabi Isa alaihi salam yanzu da ya musulunta fa ai ba a ce ya bar imani da annabi isa ba sai aka kara masa imani da annabi muhammad idan ba yahude ne fa dama can ya imani da annabi musa alaihi salam idan ya musulunta sai a ƙara masa imani da annabi muhammad manzon Allah ya ce mutum na farko kenan annabi ya ce na biyu wal abdul mamluku idza adda haqqa Allah wa haqqa mawalihi bawa mutumin da bauta ta kai shi hannun wani kamar yadda ake yin ta a zamanin da idan aka mallake ka ka samu kanka a rayuwa ta bauta mazan Allah ya ce ka iya ba da hakkin Allah da kuma hakkin mai gidanka to da'iman lada biyu Allah yake rubuta maka har ka mutu shi bawa lada biyu yake samu saboda yana ba ma Allah haƙƙinsa yana ba wa mai gidansa hakki sai zama to ana rubuta masa lada biyu manzo Allah sai yake mutum na uku wa rajulun kanat indahu amatan yata'uha mutum ne yake da baiwa asali a musulunci idan kana da baiwa halal ne ka yi jima'i da baiwar ka babu aure a tsakaninku ba tare da wasu ka aure ta ba halal ne fa'addabaha ya ba ta tarbiyya fa a hasana ta'adibaha tarbiyyan da ya mata mai kyau wa'allamaha ya karantar da ita ilimi fa ahsana ta'limaha ya kyautata karantar wanda ya mata sun ha sai ya yanta ta fa tazawwajaha sai ya aure ta manzo Allah yake falahu ajran ladan sabiu mutum ne yana da baiwa asali baiwa kana iya rike ta ba tare da aure ba ka ringa jima'i da ita manzo Allah ya ce mutum yana da baiwa ya mata tarbiyya mai kyau ya ba ta ilimi sai da ta samu tarbiyya da ilimi sai ya yanta ta da ya yanta ta sai ya aure ta kuma ya ba ta wani sadaki don ba wai auren shi ne sadakin ba wannan ya taho ta wasu riwayoyi na hadisin kamar yadda ya zo cikin fatul bari mujallar nasara shafin 127 wato ba karamin alheri ba ne mutum ya yanta baiwarsa kuma ya aure ta idan ka yanta baiwarka ka aure ta manzo Allah ya ce lada biyu kake samu kai kuma saboda kyautatawa da mutum yi akwai riwaya da ta zo ta al-musnad imam ahmad idza a'taqa ar-rajulu amatahu idan mutum ya yanta baiwarsa summa tazawwajaha sai kuma ya aure ta bi maharin jadidin kaga kenan ya kawo sadaki ya ba mu ita wannan baiwa ba wai yantar da ita shine sadakinta ba dama can baiwarsa ne ya yanta ta da ya yanta ta ya kawo sadaki ya ba ta. ya kuma aure ta manzo Allah ya ce ladan sa biyu ne wannan ya samu sharhin malaman sunna da yawan gaske kamar yadda al nawawi ya sharhi akai yana sharh sahih Muslim juz'i na shafi na 248 yace wannan hadisin yana nuna mana falala kyautar Allah tabaraka wa ta'ala kuma hakika wannan yana gwada maka cewa musulunci gaskiya ne musulunci addini ne wanda Allah ya tsara shi akan adalci al-imam ya ce yace fa man amana min ahli kitab bi nabiyina Allah madaukaki ya nuna cewa idan kirista ya musulunta ladansa biyu saboda ya dawo yana tsara imaninsa da wani annabi wanda da can bai imani da shi ba li imanihi bi nabiyihi qablan nasfi wa thani li imanihi bi nabiyina ya yi imani da annabinsa ya kuma yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ga falalar mutumin da ya samu kansa a rayuwar bauta kaga rayuwa ta bauta mutum da yawa yana kyamata babu wanda zai so a ce ya yi rayuwar bauta kana hidima kana bautar wani a zamanin da musiba ce babba to allah baraka wa ta'ala sai ya samu wannan musibar lada mai yawa Allah madaukaki ya samu ita wannan musiba lada mai yawa duk mutumin da ya yi rayuwar bauta to akwai ladan da Allah yake bashi mai yawan gaske yana samun lada kashi biyu ne ladansa kashi biyu ne wannan ya samu hadisin abu musa al-ash'ari المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي فرض الطاعة والنصيحة له أجران ماذا الله يقول bawa idan ya kyautata bautarsa ma'alla ya kyautata bautarsa ga mai gidan shi ya kyautata zama da mai gidan shi ya mar biyayya manzon Allah ya ce ladansa biyu ne wannan hadisin yana sahih bukhari babu ce karahiyyati tatawul ala raqiq akwai riwaya da tazo al mamluku alladhi yuhsinu ibadata rabbih idan bawa ya kyautata bautar Allah wa yu'addi ila sayyidihi alladhi lahu alayhi min al wan nasiha ya kyautata zama da mai gidansa wa ta'atu lahu yayi biyayya kaga musulunci baya son kai idan ka samu kanka a cikin bauta musulunci baya faɗaitar maka akan kai bore a'a abinda Allah ke karantar da mu da kuma alqur'ani idan ka samu kanka cikin bauta kai hakuri da hukuncin Allah saboda ka kyautata bautarka ga Allah ka kyautata biyayyarka ga wannan mai gida manzon Allah ya ce ladan ka biyu ne hadisin muttafaqun alayhi akwai riwaya da ta zo na wannan hadisin riwayoyi da daban-daban al-mamluku lahu ajrani bawa ladansa biyu ne idza adda haqqallahi fi ibadati yana cikin bautar yana ba ma Allah hakkinsa yana ba ma Allah hakkin sai ba wa mai gidansa hakkinsa manzon Allah ya ce ladansa biyu ne akwai hadisin Abdullahi bin Umar إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه له أجره مرتين لا دنس كشي بيوني باوا سامي لا دا كشي بيوني جدا لا دنش دايا kaga wannan ya gwada adalcin musulunci saboda bawan mutum ne mai gidansa shi ma mutum ne eh, wannan bawa ya yi haƙuri da bautar da yake wa ɗan adam ya yi haƙuri da bautar da yake ma Allah sai Allah ya bashi lada dogo mai gidansa kuma ladansa ɗaya ne shi yasa abu huraira da ya karanta wannan aya a wannan hadisi al'abdul muslimu idan adda haƙƙan layi wa haƙƙa sayyidihi lahu ajran hadisin ya samu riwayan sahabban annabi da yawa abu musa lash'ari abdullahi bin umar abu huraira abu huraira yana karanta da hadisin ya ce annabi ya ce idan bawa musulmi ya ba ma Allah hakkinsa ya ba wa mai hakkin shi ladansa biyu ne sai abu huraira ya ce laulal jihadu fi sabilillah wal hajj wa birru ummi la hababtu an amuta mamluka abu huraira ya ce na rantse da Allah in ba dan tafiya jihadi ba kasan idan za a je jihadi ba a tafiya da bayi to kuma ga jihadi na da falala abu ya ce in ba domin tafiya jihadi ba ya ce kuma in ba domin mahaifiyata ba saboda mahaifiyar abu huraira ta daɗe suna tare kafin nan daga baya allah ya karɓi ranta abu huraira ya ce in ba dan kulawa da mahaifiyata ba da kuma tafiya jihadi ya ce wallahi na allah ya sa in zama bawa wato fatansa wani ya buge shi a hanya ya kama shi ya ɗaure ya zama bawa daga ranar abu huraira yace saboda mai irin ga samun lada dogul kaga adalcin Allah bawa yana samun lada ninki mai gidansa kuma ladan shi ɗaya ne ya sake kawo hadisi lil mabluki al muslihi ajrani wallazi nafsu abu abi hurairata biyadihi ina rantsuwa da wanda ran abu huraira ke hannunsa laulan jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi in ba dan tafiya jihadi ba in ba domin tafiya aikin hajji ba in ba dan kirki da kuma kulawa da uwata ba yace da na yi fata la an amuta wa ana mamlukun da fata ta ita ce kar Allah ya karbi raina face ina cikin bayi abu hurairu na fatan Allah ya karbi ransa yana zaman bawa saboda me saboda ladan da bawa ke samu wanda duk malaman sunna sun tabbatar da wannan falala ta tabbata daga bakin manzon Allah akwai wani malami da aka yi sananne ana kiransa abu rafi'i wani tabi'i ne babba mai suna nufai'u abu rafi'u din nan ya riski zamanin jahiliya yana da rai a lokacin manzon Allah bai rasu ba amma Allah bai taba hada shi da manzon Allah ba har manzon Allah Allah ya karbe shi kaga kenan ba sahabi bane amma da girmansa ya yi zamani da manzon Allah sai dai kuma bawa ne bawan wata 'yar na umar bin kakwabi bawa ne ana nan gashi babban malami ne ya yi karatu a matsayin bawan a haka suke karatu mutanen da kusan tabi'ai da yawa bayi ne alhassan albasari dan bawa ne ah, in ka dubi su muhammad bin sirin duk bayi ne duk waɗannan manyan malamai da kake ji tabi'ai za ka samu bayi ne suka yi karatu suka yi ilimi aka waye gari Allah ya daga darajar su sama ta iyayen gidansu to shi wannan tabi'in yana cikin su Abu Rafi wanda ake kiransa Nufai ibn Haris wanda akwai labarin da Sabitul Bunani ya bayar yace ana nan ranan sai ita mai mallakar shi yar sayyiduna umar a labarin da aka bayar ba a bayyana wace ce ba don kaga hafsa ma yar sayyiduna umar ce amma ba a kira sunan wace ce yar sayyiduna umar da take mallakar abu rafi ba ranar sai ta ce na yanta ka da ta yanta shi <clears throat> sai ya fashe da kuka yana kuka sai aka ce mayu biki ka me yasa ka kuka farin ciki sai ce a ina bakin ciki nake kana jira ne duk zamana da ita lada biyu ake ban a haɗu, ahaduhuma yanzu daga yau lada ɗaya ya tafi tun na ba bawa ne ni daga yau lada ɗaya zan riga samu shine wato wato shi yana nadamar yana ina ma a ce an kyale shi har ya mutu yana bauta kaga kuma ba kowa ke son irin wannan rayuwa ba amma saboda ladan da Allah madaukake ya sa a cikin wannan Ah, Allah madaukaki ya sa waɗannan malamai suke sha'awar rayuwa ta bauta ɗin wannan ya zo cikin labarai da yawa yana sharhu nawawi ala sahihi muslim na farko shafi na 139 yana tahzibul asma'i wal lugati na al-imam nawawi in ka dubi tarjama ta abu rafi a juz'i na biyu shafi na 230 to karka dauka wato abin da sa malamai suka tattara hadisin domin kar ka ɗauka waɗanda ake ba su lada biyu su ne kaɗai suka zo a cikin ayan nan ba su kaɗai ba ne wannan ya zo cikin bayanin ibn hajar shi ma a fathul bari mujalla na tara shafi na 127 zakara mimman ya hasulu lahum tabu'iful ajri marratayn salasata asnaf hadisin abu musa al-ash'ari manzon Allah ya ce mutane uku suna samun ladaninki biyu yanzu kaga in kaga wannan hadisin gashi kuma yana sahihul bukhari da sahihu muslim sai ka ce ai iyakansu su uku ne alhali ba haka bane ibn hajar ba'da al-kalami qala wa qad yahsulu bi mazid at-tatabbu'i akthar min zalika yace da zaka dinga binciken hadisan manzon Allah zaka samu masu samun lada ninki biyu sun fi mutum uku wa kullu hadha dalun ala alla mafhuma lil adad al-mazkur fi hadith abi Musa wato don haka idan ka karanta hadisin abu musa ash'ari annabi ya ce mutane uku suna samun lada ninki biyu to kar ka ɗauka iyakansu kenan ba iyakansu ba ne annabi yakan faɗi magana saboda zaburar da hankulan jama'a su saurare shi zai iya ce muku mutum uku za su samu kaza an jima zai ce mutum uku za su samu kuma ba zai kawo waɗancan ba wato kalmar mutum uku ɗin ba wai adadi ba ne jan hankali ne saboda ka in ka dubi alkur'ani ka ga kuma mutane na hudu su waye su ne matan manzon Allah ka karanta mana aya ta 31 ta suratul ahzab wa man yaqnutu min kunna Yeah. Allah madaukaki ya ce wa man yaqnutu min kunna lillahi wa rasulihi yana magana da matan manzon Allah Allah madaukaki ya ce daga cikin ku ku matan manzo wacce ta yi tawali'u ga Allah da manzonsa wacce ta yi biyayya ga Allah da manzonsa domin da aka ce man yaqnut alqunutu menene alqunutu a taatu biyayya ga Allah wacce ta yi biyayya ga Allah da manzo wa ta'mal salihan ta yi aikin kwarai ha, ajraha marratayn za mu ba ka ladanta ninki biyu wa a'tadna laha rizqan karima kuma bayan wannan lada akwai tanadi da Allah ya mata na wani arziki mai karimci na gidan aljanna saboda matar manzo ne to kaga kenan an samu wata ma cikin alqur'ani alqur'ani ya tabbatar mana idan mabiyin annabi isa ya musulunta kuma biyan annabi musa ya musulunta yana samun lada ne ke biyu alkur'ani ya tabbatar mana matan annabi muhammad su ma suna samun lada ninki biyu al'imamu shinkiti a tafsirin sa'adwa ulbayan mujallar na shida shafi na 236 eh, in ka dubi tafsirin sai ce zakar allahu jalla wa ala fi hadhihi al-ayati al-karima anna man qanata min nisa'i nabiyhi lillahi wa li rasulihi kaga Allah ya tsara abubuwansa kuma tsarin akwai yana samun hankali akwai adalci tsarin akwai adalci kamar yadda aka ce idan ba yahuda ya musulunta ladan sa biyu idan kirista ya musulunta ladan sa biyu matan annabi muhammad ladan su biyu ai ba karamin aiki ba ne saboda sun yi hakurin zama da manzon Allah man ata'a minhunna bi ita'iha ajraha marratayn fi hadhihi al-ayati al-karima wannan aya ta tabbata mana ma wa'ada Allah bihi Allah ya yi alkawari ga duk matar manzon Allah idan ta yi biyayya ga Allah da manzo to za ta samu lada ninki biyu wa'adu هذا الوعد بنظيره لغيرهن في غير هذا الموضع kamar yadda Allah ya yi magana a kan matan annabi haka ya yi magana a kan man amana min kitabi ita ce ayat da muka karanta ta suratul qasas wanda ya yi imani daga cikin halin kitabi sun ma'amana bi muhammadin ya yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ita'ihi ajrahu marratayn Allah zai bashi ladansa ninki biyu wanda shine yazo cikin aya ta 54 da muka karanta allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minuna waɗanda muka ba su littafi kafin zuwan alkur'ani suna gaskanta alkur'ani mutum na biyar Shi ne wanda ke koyon alkur'ani shi ma hadisinsa ya zo ingantacce daga manzon Allah muna so mu karanta mutane goma ne kadai alimamu suyutu ya ce sun tsara mutane arba'in da wani abu amma goma kadai nake so mu karanta mun samu mutum hudu na biyar mai koyon alkur'ani yana wahala lada biyu yake samu akwai hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mahir bil Qur'an ma'a safaratil kiramil barara wanda ya kware makaratun al-qur'ani shi kan wannan yana tare da mala'iku marubuta al al-qur'ani gaskiya haddan al-qur'ani ba karamin lada ne da shi ba idan mutum ya samu haddan al-qur'ani annabi yace yana tare da yana tare da asafara safara al-kiramil barara waɗanda Allah ya magana a kansu a cikin alkur'ani wallazi yaqra'u alqur'ana ma wanda ke koyan alqur'ani wa huwa yatata'u fihi yana inda inda yana karanta alqur'ani yana wahala wa huwa alaihi shaqqun manzo Allah ya ce yana mar wahala sai annabi ya ce lahu ajran ladan sa biyu wannan dalilin ya sa wasu malamai ke ganin mai koyon alkur'ani ya fi kwararre lada idan mutum yana ta koyon alkur'ani yana wahala to ya dage ya tai ya fi malamin lada amma wannan fahimta guda ce kar ku dauka duka ne hadisin yana sahih bukhari yana sahihu muslim muttafaqun alai a wata riwayar manzon Allah ya ce wa huwa yashtaddu alaihi lahu ajrani malamai da suka yi sharhin hadisin nan sun kasu biyu wannan ya zo cikin bayanin al'imamun nawawi a sharhu sahihi muslim jizu ina ku shafi na 152 al'imamun nawawi yana cewa shi bai yarda mai koyon alkur'ani ya fi wanda ya kware lada ba ba haka annabi ya yi nufi ba mun dai karanta hadisi mun ji manzon Allah ya ce wanda ya kware ma alkur'ani yana tare da mala'iku mai koyo ba manzon Allah ya ce ladansa biyu ne to kaga annabi ya gama maganarsa me ya fahimtar malamai al-imam nawawi ce shi a fahimtarsa alladhi yatata'ta'u alayhi lahu min al-ajri aktharu min al-mahir bihi wannan baya gwada cewar dan akwai malaman da suke ganin kai mai koyo kafi kwararre lada sai ce a'a balil mahiru afdalu aktharu ajran ni a fahimta ta wanda ya kware ya fi lada ai in ka dubi hadisin manzon Allah annabi ya faɗi ladan kowanne wanda ya kware da shi aka fara aka ce yana tare da mala'iku wanda aka ce yana tare da mala'iku ai ba a gaya maka ma yawan ladansa ba shi ko wannan iyaka in yayi wa in wa in sai a ba shi lada biyu kaga ya wahala don haka ina wahala ana ba shi wancan ku ya riga ya tafi ba amma misalin ladan shi shi al-imamu nawawi ce aka ce kana tare da mala'ika ai ya wuce ma a faɗi yawan ladanka to amma akwai malaman da suke ganin haka din ne fa kamar misali al-imam sindi yana sharhin sunan eh, ibn majah yace huwa yudha'af lahu bihi al-ajr 'ala al-mahir yanda manzo Allah ya faɗa haka akwai malaman da suke ganin mai koyo ya fi ƙwararre lada ne dalili suka ce yayin kai tunani haka ne misali shi ma ƙwararren ai da ya wahala ko daga baya ya ƙware shi ko wannan yanzu da yake koyo ya fi wahala a kan ƙwararren yanzu kai kafin ka haddace wata sura sai ka kwana ka hana idan ka bacci shi ko Allah ramma nan yanzu haka ko baccin yake ka tada shi sai ya karanta maka to yanzu wannan da ya hana idan sa bacci a ce wai bayi da lada sai da Allah ramma ai kaga bayi daidai ba ko abinda alimamu sun je faɗa kenan yace al-muba'af al-muba'afa lil mahiri la tusa fa innal hasana qad ila 400 wa ghayriha Allah yana ka lada ga adadi mai yawan gaske amma in aka dubi wahalar mai koyo wannan dagewar da yake da wahalar da yake sha ita take sa ya samu lada ranar da ya kware sai ya daina samu idan ya daina samun ninki ba wai ana nufin ya daina samun ladan ba wani nau'in lada kuma zai samu saboda ai Allah madaukaki ya sanya ladan ninki ba ninki har zuwa 400 eh, yana cin haka Allah kaɗai ya san adadin abin da ake bayarwa wallahu yudha'ifu liman yasha mutum na shida shine wanda ya sadaka ma dan uwansa na jini kaga ya gwada sadaka karka ɗauka iri ɗaya ce akwai hadisin Salman bin Amir wanda ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake as-sadaqatu 'ala al-miskini sadaqa idan ka ba ma talaka sadaka to sadaka ɗaya ce manzo Allah yake wa ala wa hiya ala sintani amma inda zaka ba ma dan uwanka na jini sadaka ladaji Allah zai baka kaka akwai bukatar mu rika kiyaye waɗannan dan mu dinga samun dogon idan dan uwanka na jini ne zaka samu lada biyu ne manzo Allah sai yake sadaqatun wasila saboda za a baka ladan sadaka kuma a baka ladan sada zumunci domin wannan sadakan naka fa'idar ta tana da yawa idan kai ma dan uwanka kyauta to zai ta yaba maka a dangi kaiwa da mai kirki ne kaga ka gyara zumunci da ke tsakaninka da shi akwai riwaya da ta zo a sadaqatu alal miskini sadaqa wa hiya alal qaribi sadaqatan idan an yi ma makusanci sadaka to lada biyu ne sadaqatun wasila yana sahihu targhib saboda haka babu shakka sadakan da zaka yi ma dan uwanka ya ya fi sadakar da kai ma wani na bare to sannan kuma sadakar da za ka yi ma dan uwanka da ya nuna gabansa da kai ya fi wancan sadakar lada a wajen Allah don haka idan ɗan uwa ya fara nuna ƙiyayya gare ka to yanzu ne ma ya kamata kamar kirki mutum na bakwai ita ce matar aure ita ma akwai hadisinta ta wanda manzon Allah yake cewa hadisin Zainab matar Abdullahi bin Mas'ud da take cewa annabi ya ce tasaddaqna ya ma'asharan nisa'i walau min huliyi kunna manzo Allah ya ce wa mata ku ba da sadaka ita matar Abdullahi bin Mas'ud ta koma gida ta ce ma Abdullahi bin Mas'ud to kai an ce mu ba da sadaka kuma na ga kai talaka ne kafifun za ta ce annabi ya ce a ba da sadaka abinda nake so da kai ka je ka tambaya mana manzon Allah idan yana yiwa matar aure ta ba mijinta sadaka to sai in baka amma in yace babu to ba za ka samu ba manzo Allah da aka zo aka tambaye sai ce lahuma ajrani ajrul qaraba wa ajrus sadaqa akwai mutum na takwas shine wanda ya ba mai azumi buɗe baki wanda ya ciyar da mai azumi shima ya samu hadisin zaidubin bin khalid al-juhani annabi sallallahu alaihi wasallam yake man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yunqasu min ajri sa'imi shay'an idan ka taimaka wa mai azumi da abin buɗe baki Allah zai baka ladan azuminsa bayan kai kana da naka ladan wannan mutumin da ka ba shi abincin buɗe baki Allah zai ɗauki ladan azumi daidai nashi ya ƙara masa. in ji manzon Allah to amma a nan an tambayi malamai kamar al'usaini shin kamar mutane da suke ɗauko fiye wata su kawo masallaci ɗin nan da an zo shan ruwa mutum ya ɗauki fiye wata ya sha zai samu ladan ko wanda dama can ya sai dabino ya kukula ya ajiye aljihunsa da ya ga lokacin shan ruwa ya sai ciro dabino ya baka al'usaimi ne ce in kana so ka samu wannan ladan sai ka yi girki ya ci ya koshi to amma hadisin da ya inganta kuma ka ga in ka ba da fiye watan akwai lada ai Allah baya rena alheri ko amma da in kana son ka samu ladan an ciyar da mai azumi to ka shirya abinci hadisi yana sahihu tarjib hadisi na 1078 sai na tara wanda ya karantar da ilimi sai hadisin manzon Allah man allama ilman falahu ajru man amila bihi falahu ajru ma amila bihi al-amilu duk wanda ya karantar da ilimi yana samun lada kuma wannan ilimi ba na addini kawai ba in ka koyar da sana'a lada kake samu saboda ka ce rai mutum na goma shine wanda ya kira mutane zuwa ga addini man da'a ila hudan kana lahu mislul ajri mislu ujuri man tabi'ahu duk wanda ya kira wani ya karbi addinin Allah yana samun lada gwargwadon yawan mutanen da suka bi shi waɗannan misalai guda goma cikin mutane sama da arba'in waɗanda suke samun lada ninki biyu a rayuwarsu Allah ya sa mana cikin su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk